قال أخلقتها لتغرك أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لكيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لك لجئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما rabbi shirah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli amma ba'd fa wa rahmatullahi wa a tsafi ramadan ijira nabi sallallahu alaihi wasallam ji ya kowace bai ko bai shatu shi ba duku ba na maji dai daga ni bai tsafonni yin tsatsanci ya e, ba bai gwe gibe gube nan ya e ba lissafi gidiyo ina na yi fedu eti ci gaban karatu yin a tafsirin suratul kafi ba na sako ba kai gikini ciwo nan ebo ni ma yelo aya guba da ba tuwo su kwa albarku don ina nan insha Allah ya ci gaba ba ne gikin ba gona ga ba su kuna ga mai ayayin na ni bi gutsu anyị ci ga ya eh, karatu ji tuwo a ah, annabi Musa <clears throat> bai e <clears throat> e e ce na wuce ya gani bai manyu a na bai hadiri edo a da zata tinya a kusuntin edo ara da ne yayi na gafina ta zuma na na bai halarwa gama kya ya wuce wa lagbatu eya na wuce lawon yi na wulawun ya aibu nan annabi musa wuba <clears throat> ga gaya na manyan wagon na lo'a da na bago sai adazagun adazagun egibaru loci na annabi haluru ke yi nan to kafin tuwo tiyan rayi gin egibagun cin gabo ne turo na nabi aluru ke kotu kwa ga gangami ga wagan wallahi wala foci mai wale annabi musa magun ga gan to babu ga ya kabilu jiyan eh kad balagta min ladunni udhra lalle wato matuka ba uzir la mi go waje mi lafiya so eti ba go ga ya nake ga karatu yan fantalaka فانطلقا حتى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا fọ́ntọ́lọ̀kọ́ ba a àti pégé fèdà da ma'ana yin zakamai da jujjemu turanabi wishe wani da ta cabo nan hatta idha ata ya ala qaryatin istata'ama ala sai na betu bayan zaji bondo cineji awabiyayi ka ya ala jiji ba. a caga awa biyayi ga a can ga fa bau za ji gwamnati ga a a anago an yi don yi fuhu ma ga a cin aga bada mina hadisi annabi ga yin mu kanu li'aman bukhala ga za ji gwamnati ji iza banza jayo a matego sun gama la annaba na ji awa biyayi ga a can ga na anago ayyukan a can ga. <clears throat> nana ma ku dalili te banza wabu ko kibo ibnu anas alayhi salam gala yuminu ahadukum ah, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim a na gayi ma ni sokwe be fokari shena ya ga muci so ci gama mu da dalili ko kwaran da cha da mina alama banza bon yanzu amma fa wajada fiha jidaran ake leza za ku babayen wucin nan sai annabi kuba baban nan fa wajada fiha mine shi mucin alijidaran karan da ciye yuridu an yankabda ne wa gama daki ga biya nan fa qamahu annabi khadir mafi yi yikini to ki lagwala kan wannan etun lo nye batu iri kem na pe egbaji ejinu wọn yi wuce to ale gaga to anabi musa da abin wuce ne wọn yi gaza kamar sa alo to kara wuce amma wejin wọn yi gaga nauyin ji na wajen yi bayan nan ga to anabi alo rike ji babu ba kama wọn ba kan muke da egiba ubi qala so wane ga zahiriyan akikayen bayani sai su koto ki la kankara wacce ci gibo nan allahu alam amma su ko ga dai an da an rakara la kikini ba no kemu ba yu kikini na, wani bu ya gangana wa ma ya bina qala babu annabi musa ce gobe ga laushita ngo ga je da latta hatta alayhi ajara wa ga yawo gotin nan muna yi wada ya ci ga ci ga wake da to ci ko ne wa lo ya hmm no ga na da go wa ga ci ne ina nabi aliru da nabi musa jabo ete waga a ci ga a mace ga ito yi zai ma ci da na ma doya wa kallon ta sa ta tube na ji faruwa ya saba nusra da sallam lokaci na da ce. a ci a ci gogon shi gondoci a ci wadda ya ga a can a ga e ya sha a ga sam a can ga eh? a ci kika dada ya e goro a ci da wazango bana dalilin shi na zashin na shi na zima a ca ga nan a ezo shi ca efe bauyukan yawayo e kinkere yo alawalu adagan dubdiga ayyun e bayukan so ezo ci mai tila e pinayi ne ne na pinayi tila li da kokarin na su da zuci kwata a je ci bi wani a ajin rufa shawara ci bi alwa ga inda za mu ci ma gano ci ba ni wa da ya gai ca ga yi ma ca ga ma da ta mu ba so zo zo na yi tu ba yi wata ya ga wani bayi ya ti ci bai je zai ci ba mu wa a daga a daga fiyo a ci gama jama'a da wani sai bayan sa ba ni ba na ajina a bayani wata ya gani na ne zai da wuzi ne bauyukan kin wannan shi zo sabin ci na shi tiyan jama'un ci jina ce gaba ga ga lakadista ta kafnakun falam tu dai yi funa ga yi beje ba ni ga yayi damun ce je goye mace ga to me da ci biya ma fa ma na birakin na je zai ci biya hatta ta jalu da na jula sai ga bata wuri wani waga cole tsakanin na jifara tsakanin a alikuba nan a bato tuna nufi musa ya gagau laushi talatta hatta laye ajara amma annabi hadru gomu gomu gola da ta son amma a saba da abuwa don ka shi bawa jiye jeje ne ya bai kaza na a ya sauwa abin ta shi ke ni ke yawo amma shawarar lokaci a karshe yana dulaya na wunan gishi ba nuna ji juji fatiya da fatiya rukuya ya nisa yi jinan a jinan mafishikun a bayanin jiya da muhammad sallallahu alaihi wasallam ga amina ki faru abubuwan ina la ya fata na shi biyu lana ila wato annabi ga ziga wa e fati a cikin yorin annabi fefe mata mai ruba din shawaye ina ji a cikin damza zai fati a ta fati a ba dato ya duga ya mai gaya mito so ya daga shugabani na ji ba to ga ci gowa na jejuyo na ja ba ci gona jejuyo nga malamayan nar alkhairu le bi na ga energy faruwa bane ubaya jawaz tabarru'i bi ayi khairin aw amalin ibtiga wa lillahi ta'ala alalli yo etudan ne lo gona wa lo go so ko wa ko wa e fi da wa aki wo lu go wuti tile ya da mu yo etuguru mu yo amma to ga ba so ko bene kiwo kiwo wa dalada so na lamarin na ji faruwa yana annabi musa ya gabe mun yi laushi talatta hatta alayhi ajara eh nga bawi ngon gunu wala wala la do tie tun nono annabi ali ne ga nan bani cen ya bayan kai da mu to su wannan gun gun la yu lufu cin mutum ma ga ya karshe ni gaga kad balanta min lafi ni wuzura ki jalan jo duk gabi ne shi bayani da nan قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا النبي خضر قال هذا فراق بيني وبينك

hatta ya kusa alaina min akhbari ma mu annabi gamu ya ji gurmi e eh, gaga annabi musa akuri jiwa gai ya fiye ta yi mm, amma a kullum da da wuce gaga kadi balabta ladin ne daga da ne bi ci ga mutum mun madatu ne ke ga ji faruwa da nan ga to mu min ruwan sai muslim ba ne daga rahmatullahi alaina wa ala musa ya kusa kunu ji tabbatu ya wuri ji tabbatu ya nabi musa laula bisa ma da ya wuga fedu fedu ya yi man nan nan da yana la afsar al ajab wa ne mamaki je dan kurku walakin da qala inni walakin da qala in sa'altuka an shay ibada fala tusahibni qad balagta min labinni udra أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أيام من الله لله قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا babu igadin amma ya yawo labari ya ni da mai gabi ya nabi musa da ne ina yawo labari bi ta'wili ma lam tastata alayhi sabra ya fassara ya no jakuri ne mai tubowa ne bi ma'ana daga takiyar ne mi laba eya nuwa na milabatu waje nuwa zaki zanu ci nu aziki zanu ci duyo ci labada fe yi ayi bona da tirai na migi ye ji barufu mi ci na da tiyar kara na mbele ga ganu wa buga biya e jina ci gano mi ci ke wula gikin kutabe na ya fassara don da mun ye ga kutatan nan amma safinatu jaja ne wani yayi da tumi laba tuci wayi gona yana lami jaci nan fakanat li masakina talaka da ci juruni eh? ya ya maluna fil na je mutu duwana kuma na talaka wuci zai bi su jigayo mun jiga a satala talaka ga da yi kwarin wa din mulki ya a samu mutu talaka cikin ya dauna na ne uwa dauna gan miskin mutu talaka ko koya wani miskin da kabo da na harin ke da tuya so mana zai yi wuce ga gan fakiru da tsanani talauci ga miskin na e juja bi a ne to amma an ja kwaya na ga ga tabbaci da bana soyena ebe bana to na da miskinu na shiga mu eh wani a ga zabutu a bayan a ci wuya ne zabutu ni na abu ma a muke jibo ya na gi daga baba babu so ya gogo wa Allah ya ganna kuna gajin wuta ga gan fakiru da tsanin ya talauci ga miskinu na so su kuga an masafi na tu'e eh, ya na tumi batu da na fakanat limasaki talaka kanu ci yin waya malu da firbar ne je in lutu ya dona faratu an ayi ba mi awa din milan ya aibu da kuki bo don ga safi mulki ji ci ma da kuki bo wa kana wara'u maliku bu ba tozo e ci cin da ci da waya ku da kullu safinatin kasba na tun sai ya don da gona gasba waju atuge waju wa gara da he ya kuma na waju tsugu ja fa daga mulki ya yi wa gasbu ji wo tsuyo ko ne kabo mulki mai yi um maje sinitu a ga lugo ka da wara awun zumabu kira dabo ya sayi kudu jubairu da abdullahi ibn abbasi aga guwa ga na ama mawun maliku ya gboro abu di ma'ana na kibe ya dana ya gboro ne aga da ya kunci wuce ne ga abu da ci ne ci abu ne wara ba abun ba kira ya sai na jubair ma na wara na ne ama mawun ya barbe tsugicin da dana da ciya wani kafi a tubayi tsugicin wuce nan mai wani wallahi ya nu ya haiku ibu a game da tubayi na nan mugalle shawai ya ne ya mabalanta na mutum su goma so <clears throat> fassararwa a ba babu kiwo amma manu amma man shi da buga <clears throat> daga na kira sabariya wọ́n dá sí tí wàráwọ̀ náà wàráwọ̀ wàráwọ̀ wù yóò yóò eh kira ablamin eh, masudu ba sai rubin jubere watakila kira a shahu allahu alam ina ya ji fahimta na ngai daga ba na dazan adazan na a ci daga can annabi halin da na ba wuce ga ya ci gici wuce da ya so aga dagba ni aga ake ebe eji aga ji pade ibi ya ci gici wuce wuce nga mara wuce ru ya yi bu shisho wani kan na so allahu alam wakar da zan da bayaniyan kirabinu abdabin masudi na ma'anayin wara wulaiti a mamun mu <clears throat> wọ́n ga a ah, wara wara guwe adamu wace ce wani eh, jini fi na lugba ni da su ma wani gabu ci don kwaɗi a ca ta yi ci wuce wuce da ya wuce so yi kuwa ga da ya zama lugba ni e ci wuce bai a bada ji kwaɗi biyu ba ya ci goma gala na da harin yi kyau وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا méjì tí wọ́n jáde àyà ni gbagba nídà ni gan èéfín sífàyà kábíyèmí ló ti amọ̀ sófìyà jíwó kí máa lọ nugaye gaga wa kana wara'ahum malikun ya hudu kulla safinatin ghasba takdiruhi wa kana wara'ahum malikun hudu kulla safinatin sahihatin ghasba na gajje jeni ga wetugo so sahiya yi sifa safina figa alquran acha safina sahiya wuce fiya so bugu ngu ya ga yi kulla safiya mulutu ya sayati muluje fasila ebo mungade ba ya echigichi na chungwa na shawa yin chungwa mu faradna ko wa amal gulamu muci da wani ba fassara yin iya na wula batu muci ya aibu na sai ga yi gibaru funan wani su kuna wa amal gulamu wani gibaru funan wani fakana abawawu muminai ne yamanci guba ba tondato gi e tondato na mu'minai ne mu'mini jayo e eh, za imani jayo fa khashina annabi khadir ya ga kawai yesu da an yurhika huma tughyana wa kufra na wa be payamanci guba ba na tizu tagadan be kafirci na bi ma'ana emanci guba ba ya na da kirkiyayo amma egin na gaya gano zaban zama bai magaji kafiri cici na mahimmanci guba ba na je ya gina na mabete ba na egin emanci guba ba na gami tuye gya a hannu kafirci biyu na so tuto ga annabi hannu daga galaci ga kwaro daga bani alawa giti so dalilin

gamala daga sabo tun la wucin abu tubu mun je fitinu ya mai cune je ya buna jugirayo shaukata da ba no ji fassara ya nana uga yamman cuji fari habi abawa wa hina wulida yamman cuji fayan ba fana mona a toro gaga egidide ma biya wa hazana wa hazina alayhi hina kutila fana ma ni bi hadiru nuna an yegba walau baki alaka na fi kuma nga leje dole kwa nga fi kwa alaka ya maci kuba ballan nuna mai ugwa da wani gafari yadda muru da kada yi la za a yi fuje da ka da wani kadara sauki eh, wannan mai yi ga dole kwa ma ake fitina a rai fejewa su mutawa daga zakan bayan gama lawaji tabbata da mina hadisa ga la yaqbillahu almu'minu qada'an illa kana khairan la su kwa taba hukunci wani dan ba mu'mina faji ci ga fi alkhairi a ci ga imam muslimi bin ibn sayyub kitab az-zuhd qur'ani ga ya sa takrahu shay'a wa khairul lakum wa sa tuhibu shay'a wa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shayriga قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم سقاط جميع ما ذكرت بما شنو على بما نما بيبي بلا ينتي دمي تشاچو يتا على نمني مسقاط مدونا نواجي نواجي وجا wataƙila a kyautar da ma da nan nima su kuwa ta su kuke yi ke ji wudana eh kem na wabtadi Allah da qawmi bin ni'ami kem na sokoma da no ci ci ne be nime e yiga sokoya da no ci yo jimu ci maga fe pa ya jere ato eh e yiga sokoya da no ci yo jimu ci gama fe a azaba ya alaka yimana kafir go kafir ci go man jaju wata kila ka magin na ba a kuma ya ji a gana so ene yele ba za yi ga masibu wani yajin ya ba a kikon gani masu kowa a cikin mai lele ba za a yi ro daga nemo yonon ya ji wa gaga masibo kwadi yi mu'immu lawo bil barwa wa yi na azumat wa yi mutane lawo ba da komi bin ni'ami musulmi kan zon da muji muji maligar da kaddara ya sauka kyuwa فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب nga malafa aratuna ya kpa an yi bidila ma rabu ma da coci yamanci guba banna ba sun dabu ya yamanci ushi khairan minu biyu gina jirgin gina gira yi dali bi yi gina jirgin gina nan ga da yi zo kafirci ma bejin wuta Allah manci ushi da kafirci na yi cunan so annabi khadir gamu ya ji a ji fata da nan na jin su ko ga yin na san waya ai mun ci gaji na mage gona zakatan e bani ne wa kura baro ma da can baye ya so ko gano a ane rumana ngai rahmatu ruhmu rama ga yi rumatu ga yi rumu kira da guda zabu adi wa kurabu ruhuma kira ibn amir bi yaqub kura wani jiki kinki na baka jubi wa kurabu ruhma so ruhuma don mai rawo bi hawi ruhma don mai rawo bi sukuni hawi to a co mana ni gajin amma ruhuma na dai hawi na dai don mana gongaye asali rahma na biya wani da sukunu na tafifu ajo kemina marara da ajo ga shugul da don mai gairi shugulu da sukunu ya gairi ale ga shugul da don mai gairi ga ya shugulu sukunu ya wala yi mini ya kwada wala sauki bai na magana ma jinti taskiri ne mutu harri arfe ne mun sai ne wuya su kuma da ko sauki wazo sun gana ce buga rahma bi sukuni har hawi ta ta salu yuru ma don mai hawi الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحت تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا Amma da ki daro, bai cin wuya bayani tiya guba wa zama duba na maga ya gani dalilin laba tuna, maga ya gina wuna mawuci gani sai ta ci wa amal jidaru wani kara daye na wula kikini zumanin wuri wa wuga agbe na eni lawun da to kara meji na faka da lukula meni e gibaru fuguba nnuci a gawon kara wucin yati meni ga guba ba mai kujayo fil madinati yi gogon a gawon gaci wule batun yusufu kada yi wucin gana kyugon ga fantalaka hatta idza ataya ala qaryati ala qaryati qaryu yo kima ya qaryato ya ba salibo lati kuma daga guba wani ba bayani ya zo na wa amal jidaru fa kana li ti yatimaini fil madinati kima ba da madina yo ezu wajuko so e gajin niga ya gwa mu ibe sunna gube wu ibe sunna lati amu ibe sunna ya ejin wacce kwai mini fassara mun labe ti ganno na gan kalmar guba ba ba na wato bi ma'ana ejin amfani wurin kinin giba da jiwa ba larabcin allahu alam mai tafsirin sawi kula ga shawa biyu ga dole yana ka amfani jibin ci ga karyeti nan aji amfani jibi kan gaya mutta bi za shi wuce do daga na waga a caga ma caga na yi zaban zaji na a cikin ga lati ko lati ci ma a lati wudi ba kan ga amma daga ne waga a ga ga ba ni ya tiyan jidara me ga da ya gizo kan yi guba na na yi ya ji ne to bi na daga rubuta ci da bai ba ni ya tosayi ko ga wato yana gaya shi mutu ko ko ne yau kan rojo ga ku be bide kan rojo mun ga lati wo kan rojo ga ma fi o ga ga ga e ju ku wo hmm? so mu ga chule ga ke misali bida yi ci banda no wa ga lo ju rojo lo ga ji bida wa ga lati no eh o ma ga lo ji tete ni me ci o ci ji bida wa ga ga ji rojo ko mu so ale ga amrun nasabiyu amurin nasabi lenon uce yana waje na ci lenon ga na wata ba hukunci a Allahu alam sun ga da gefi wa bi ma'ana wala sunna ya yi koyi wa ya yi ko kan da cin ga gurubu ne na mafi waya wa da ga bi da ciwo yi so da ta eh, da ci dati dati da ya kenan so wa da rufa fa gulamai ne ya teme ne filmadina kara karaga egiguba barufuji ekundiji agaiza ne juru kara na da mineji mucin da mineji kwakwa wakana ta tawu kanzun lahuma ta kwai kara wucin ma arziki wacce kwafi bo a ga yanayin kanzu na ngai zinariya da azarfani ma'ana kanzu da wannan imajja bayani wuce daga hadisi ya tirmi zuwa hadisi na abu darda abu ba bayyana a gani duka larabci ne buga wuce ka mine na balarabe ga kanzo na arziki na ku fike ku a juna da kun da kai da fanji abagba eh a wanke da kuna lashi shi ai ai wala fi bo wuju da ne ko ga ya ga ya ji ko ga be ya laje dai wata kila ko be awo da wani ga rai e shi gina ce wani ga haziki a nan ga tafi ga je muki ya ji ma Allahu ala so karka shekara no aziki fibo zina da ya zarfa na je mun ci hannu bayanu kara na maga dubani azikin na ga ga tulata filo maga je zane ji zamu ci kayan da jimi jama'a zikin nanu waka na abu ma saliha alani ma babanin mai gibu babanin na da kirkiwo so kirki kwan baba bani mu ga je gin na zo azikin na so ko ce wani alawa da yaya gin na zo lai fara da rabbuka ya buga a shuddan ma so ce wa wa da ga gin na zi a tumatsai na kabu ga fetu ya nabi mana aji baligi aji da kabuci jina wa yastakhrija kanzahuma cha da kwaziki na bai wani alaji amfani a titacen so ko ja si rahmatan min rabbik yawmin wa da kun so ci wo no lawe ki baru funna ne ko albarka mun jana ila kirkina babu da eh, daga ga albarka min da zai tiye mai babu mini babu fi dalilun ala anna taqwa rusul yanfa'u furu eh fi dalilun ala anna taqwa rusul yanfa'u furu ẹnu mi mẹ́yìn ti gáàjì ti gáà lẹ́kẹ́rì ìrọ̀nà tẹ́ yági jù wọ́n ẹnu mi tó gáàjì ti gáà lẹ́kẹ́rì ìrọ̀nà tẹ́ yági jù wọ́n tẹ́ yági jù So kuni kò ìjọ àlẹ́kẹ́rì Ya òde da fẹ́ àǹfààní amfani zùrí ayé so a gàgá kíríkì wọ́n yẹn mọ́ waje ɗin na ji amfani kimina ya mace ga ga wanda zai da al'amarin wata ba tun zuriya tun bi imani alhaƙona bi zuriya tan na yi wa daga albarka ni man wuta zuriya muji gaga isha abu kawai a tato ko eh a tato ko ya gi albarka ne wa ma fa'altu an amuri ni majin na jijin ɗaya lamar kuta ta ci foro ni kwara wujin gan bi ba ba mi ci jari da na ga hadar ya gabi mi ta ni mu ga wuje mujin wuje te lamaro wa ki ma na wo so ko ga e ya mu so ko ga lagiba ginnun wo sokojuwun foro don wulakara nuku kikino ndu ona wuji na ma na amụrụ ana murunu juji be bamban ndị ndi lamarin wuya so umurni so koyo babu naga ẹnna ìgbẹ̀gbọ́n e, a jì tí wọ́n babu ya Eh? aisha ta kubutin fawajada abidan min ibadina ataina wa rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma to inga ga, ife kaga ibi to ma fa'altu an amri ta baki bai bu bayanin na yajina da ba lawa mu miji ga ta ba mu so bayani ya ba ga to ya abu ga ya kuke ba ba ni karkashe wa ma fa'altu an amri ba fasu

mas'ala nan waje mas'ala na man shiga ga dan gurkona ba wali wayo kasha biso soko duk da kuma shaga annabi soko wani waliya zane jin madda zagaga wali wayo na lamarin da ya so ba ga wani gashin nan ya ji fata ga ba ba su kun tulawa agwasun daga wajen da ba wanda wani don gawa ma fa'altu an amri wujuyo don annabi sokowo wayi a ci gudu da babban sokowo ko da zai ci kuta ta da wuce da zai taci mu iga da aya mai iga guba to ne ci dai ku kuke ba da yin ne na fa wajada abdan min ibadina da ba go da sokowo ga abdan min ibadina annabi hadir mushiyo mini mushiyo man shiga ba na soko ya laga bai shi ne ba ta mini ƙura'ani wani wani nuna bai ya ci tsanaga ya nabi soko misali ya yawon misali da na jike titi goyi gina mini ƙura'ani ba ta ba na wasu dubun bai aji abdu etin siga ifrado wuji dafa da ba ismin jalala na ba nun bai ba ta mini ƙura'ani wani su kogbe daga ya ci annabawa zo ibon ya da ga abun na kirya ke misali nan kam hindoci ci su kwajin wuce idafa ni abdu da ba ismul jalala kam da ci da ba domin ismul jalala ke misali suratul jinni su kai gaba annabi muhammad ne wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kadu yakununa alayhi libada ba zai abdullahi babu annabi sallallahu alaihi wasallam suratul bakara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina zai abduna babu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala suratul anfal wa alamu anna ma ghanimtum min shay fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى masakin, والمساكين وابن sabil In kuntum amantum billah Wama ma anzalna ala abidina zai abidina ba abu annabi muhammad wa kada asratul isra subhanallazi asra bi abidihi wa abdihi na fada ba domin yan mutu so kasu jalala zai abdi ba abu annabi muhammad suratul kafir babun nan تبعين سورة الكافر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا وقد سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا زي عبده بابه النبي محمد وقد سورة الزمر أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه زي عبده بابه النبي محمد ذا سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى زي عبده بابه annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suratul hadid huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur zai abdi ba abu annabi muhammad e, bo ga daga kanun da aka ji abdu a cuje da fada ba isu jalala ko da miri sun da jalala annabi wa kiki ne wo ko e, mo da go jo ga annabi yuwo kaka ne jaja ci ti wani shi ko so ko da ta annabi isa lan yastankifa al-masih an yakuna abidan lillah eh wuce suratul nisa so kuke gaba ta annabi annabi Isa wata so eh qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya wala inni abdullah annabi Isa ya gago asiga Allah tabaraka wa ta'ala gari suratu sadu ita annabi dawudo isbir ala ma yaqulun wafkur abdana dauda zal aid innahu awwab abdana bago zai ko annabi dawud <coughs> suratu sadobe su kwaya labara annabi ayyub tugon wafkur abdana ayyuba ibnada rabbahu anni masaniya shaytanu binusbin wa azab zai agana babu annabi ayyub eh wani ibaji da wani kakai wa da maryam suratu maryam su kudu ga yace a duk kan yawo zikru rahmatin rabbika abidahu zakariya abda ba ba kike gikin zo annabi zakariya so uslubu ya qur'ani kamin don da ga abdu bi lafzi ifrad wuji la fada ba ismul jalala na mai wuwa gan anabi su kula so abidan min ibadina ce wuwa da wani gaga annabi kadir ya bai ga daga waliyu goma anabi su kula min ne aya wuce ne gaban ye ilajin yana wajada abdan min ibadina wani kafan abda min ibadina ya kila mutum a taina wa rahmatan min indina ba na wasu ya a taina wa rahmatan da min kurano na e ga annabin ciwo ya gan ngwa ya da daga abuwa kira ki misali na wagaci suratu hudu ne su koya labarin annabi nuhu قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي بابوغا آتيناه رحمة من عندنا أنا أسلوب أجيني أنا دقا كي كوني نوغاي كي ساي دميري نمي دابات دميري يدي بطو يبا سوي مي دميري تكبر rahmata min indina ba ce mu rahmata min indi amma na tohi na na bata zigi kini yo Allah Sai ya kwanko agbeke so ko ga daga ne ta annabi nuwa annabi nuwa ma annabi so ku yo no ma da shin daga ta annabi hadir wani ya daga ga annabi ya rubuta annabi aya tashabu ya dusu min ya ya wuce wata sun fa wajada abda min ibadina atina wa rahmatan min injina. kí wa gúnyọ wà allamnahu min ladunna ilma ba bai ga kuma da mu kamin ma ya ladunna wai waye al'ilmun ladunni mun ziga al'ilmun ladunni nan wai ki kima lawa su ko da anas na da sallami min suratul taha wa kad atainaka min ladunna dhikra min ladunna dhikra annabi makiyo annabi sallallahu alaihi wasallam tuci sokuro annabi sokuro min maryamu wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiya zuwa ga tubo annabi zakariya so abe ke uslubu ya ladun muga da zai ta annabi zo wani wago lanna wala ganna ci ba go wa go ga kisa bai ne uslubu ya qur'ani na kaga ne ci ne goma ci gawa allamna mu ladunna ilmana shi suratu yusuf ne walamma A shuddahu ataina wa hukman wa ilma ci tafsiri ji na ki a gano a ga ilimin ci ne ga gudanu ga ilimin dubuwo ga suratul anbiya wa lutan ataina wa hukman wa ilma a ga ilimin ci kewa ilimin nubuwa an biya wani bai fa fahamna ya suleiman wa kullan na hukman wa ilma agoga ilmu wuce ilmu nubuwa Na namulo wa laqad atayna dawuda wa sulaymana ilma ilmu wuce yake ilmu nubuwa al surat al-qasas wa lamma balagha shuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma agoga ilmu wuce ilmu nubuwa kila idan bai da bai ta daga wa Allah na wa ladunna ilma jaga ilmu yi. ilmu ya wilaya wa ilmu nubuwa usubu qur'ani wa ba dukkan ne da zan tsare ga nan Ko ni kó nìkan ní ẹwọ́ ìkàtí lẹ́yìn ń gbé ìdíwọ́ gẹ̀gán wáyé musoko jiya na da kadir ece tubuta ta nuna da nuna wucece gaba ma fa'altu an amurina wayi lamarin ya gaibu nga ma malan wuto annabi kadir mu gangan da annabi Musa inni ala ilmin min ilmin la allamani illa kama tu'al kama ah, allamani illa la ta'lamuhu ina su kulla mi bayani ti wayo mi ci da ya mu to gin to da ilimi ya su ku yo nu lawu mi na la ta'lamu wa annabi Musa wada wa anta la ilmi wato annabi musa mo ke tatini min da to min ilmin la ilmi so kula to wato imo allah maka wallahu la alamu so kwa la wo ni mabia wani ego gaibu o sha ni gaibu yo na na ya wugwa ga wugwa ga ga ajja na ni na take da kike gaibu na sai na so kwa la bayani gaibu yana mati pata wake da ya sai nuga layi wannan ngai gaga alimul ghaibi fala yuthiru ala ghaibihi ahada illa man irtada bir rasul na tula wa nabi musa da na gebu nuna wuna gute wa ni da lu ke wuce nuna wa nabi khadir da na mutu gute wa nabi musa ke wuce gebu gebu gama ayo so kullu ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah so zano gaba ya bude kike yin aibu na ma yi cuci soko to wuce mu wuce kwati ka nun aga lawu na gube ma kana lawu ne zara mu'minina ala ma antum alai hatta yumiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana lawu li yutla'akum ala al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha eh wa ma kana lawu li yutla'akum ala al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha zana sokoini mege bulaya wuce agbani na so kuma wi gagan ga da nabi so ko ba da zai pege buna ka nabi so ko mai penu so ko ga lawo ga da awon na anabi alu ga da ga bu pege na ya ci buja anabi a ga ga da tuba ni buja anabi a wali yo ncha ya da mai tuba ji baba ro gagan wali yo so mai pege bu amma yayin gani wani shi pege bu hijo ere ganga annabi khalil bi to ato ama bi ya ga gaci ya gurbe qur'ani bar so kullu awul qur'ani ga unga ne annabaji ba da zai kage guna ka annabaji mu sai na uga lahuna ma ke ya sai na tuga ba mu ci lai mu ci ga yuna ji ga yuna bukat bata annabi so ba ke ya so ya ga gunu ga da annabi dalili wa ga annabi so ku Um, fa'ida wacce ko inda yi da bayanin nani eh, yi iga luba addini da ake yi fi ma iga culayin adin bayanin gaje bebeyi ita masala na da alaka binnena ba a nufi hadiru yi da rayuwar kashe wato wí dára yóò kashi wọn atọ anyị tọ adịza ifigbo n'ezie gbegoro onye dara anyị ọnụ mini abụ mmụọ chukwu ifihu ke ma imamu kurtu Min mini tafsiri ba mu ji tabbata ga annabi hadiri dara ya harbe yi mun ma da ba ta ku kiyama imamu nawa ku ji tabbata da min shirin sai muslim ibn salah mutu ji tabbata yi gan a gan finuwa daga nuwayan ainul haya nuwa daba ne zaga a fi a gan wani tuwalo a gan mu wuce wuce fiye ga malawi da raya arbe ne wula tuwayo a ga to kila ce ga hadiro a gangan lakabi wakatan wajen sun nuna wana ina mala ce ga hadirin na ezuyo na kamin don da nga fedu ba nga fedu shi na kawai da ya gwaji na yi ba ga wani ga wo da ga fedu shi ba ga wuce ga rayu mana wani wa rayu fi so hadir aliga e shi a yabe wa aliga daga ba ga tuya ya ne hadir zane aliga na ma ma'ana zane kan ga fedu shi ba gwaji jo na wani ga ji aliga ga rayu ko ne to abebe ta ji don gurko etubo ita wuce jagala tusuru a duk tuku ba na a yi da kanya a gagan eti gan a nabi halibi da yi zuwa da yi mula tuwa a ga ya don da na ji jike ba ganda da nabi liyasi ina na ya tuya wannan da na ji ga gura wani ga kawai mu mu ke na wuce kuma eh a ga ya don da waji waji ji a mai jaji jike ba gani bai annabi iliyasi a ga tunzo da da yoje za min ruwa bayani na jagobe na a da gaji to addu'a zai da mana ga waga annabi halu la ayo na <coughs> gwako ya bayani na je bebe na a ga waga na man da ci no a ci luwo ci la bayani ci yawo na ci da ga ganga hadisi madana amma waga ga hadisi wuce da fata ne bebe yana hadisi mauduwa ji da yi fajiyo da hadisi wangi ji ya min ya hadisi wuce don ga hadisi ne labe ci tazi wani a ga annabi sallallahu alaihi wasallam jajeli na annabi hadir da ne ya sahaba ya ji taziya ibnu abdul bar wanda na labe da mun littafi wa tamhid asar hula ne da basa na libo eti gannabo gana anis lalisalam jajili na wasu jiya da saubin ayi da laki ci so basu lalisalam nuna na ali kafa ne laki na ji shi da zana hatafa hatifun ba gaba wani birin da ce gagana bin nahi ya tilbeti kafa hannu ce ya miyo eh? ya na sauta e eh, wakare birin wuce ne wala ya rauna shaksawa mali zane gagana ya kiwa yago ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai ji sallama assalamu alaikum alal bait aminci sabudi luci tabbatu ya ya zama annabi shi kullu nafsin za'iqatul maut rayin don da da ajali labda mire inna fillahi khalafa min kulli halik da no da ajali na so ko ga yego ga wangin da da da kebe su wa wa iwada min kulli talif nga ye gwasanci wa zando na attafi haji halaka na wa za min kulli musiba su kula ya zana ji dondo a yaba hangi ya kwata ci ci da dondo na ebogo fa billahi fasiku ya yi bai ya suku wani yawon farju e ji fatalin kwaitocin na fa'inar musaba ne man haru masawa zana musiba da ya hakika na wuga ya zana su kula la da agbagwa na ngai zani da masiba wono mujiye ko zacho ngai no masiba fakalu dere muna fewa fe ga ganna zina sahaba ya chula gaga ya rauna anna wal khadar aga an ga khalil anna wal khadir alayhi salam aga an ga halil sai gaba bayani ne zabe bayina ni ke ta da wani mini a hadisi ne zabe bayina mun zuba fata hadisi ce da yi fa'a top jahili ga kimin shi wa abdullahi ibn goke wa su shi usman al-fawdi mai gaye da min littafi ko wa ne rasi wala yutabu alimun fi batili wal haqq maqbul walau min jahil izrugami tumma etigama noma iza magabe da gaskiya yawai agwa su kawai jahil waga ya ce tago imamu kurtubi ce ce ta goyi ma mu nawa ji ne ce ta goyi man don gurko na ya ba na ji ga ga na gamanu yo gamanu yo aya ya ba ce gogo a na na ji duka ci be ban na ngwaye la mi twa ebo ci bo ade ki ba na wana yi fari a faru ci ba ta kyan mai galina adini ne isnadu wa gina ba ta da yi fi jaye wato ji imamu shankiti ba ilan mutu ile gaga to hadis igagan hasar na labe tiya taziyo gaga ne da hadar beji sahaba itaziya na kama yi gaga hasar wato na tazu mu gaga ne da hadar ya kima lo an ga jin inna hu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawnahu ai ne gaga be ne de riya no magaga mun wani na so ina man ji ta tubo ga mai gaskiya yana maroro gwiwo da eh, muhimmanci sarai baki bo za mu ci a bai ba bayani ya ga waliyu yo mai da ra'ar da yanin ne layin ga cuji ma ciwayita na gudubi shari'a na wa ba ya daja yi mafari mini hujja na je kugan na ziyara nga zahiriyan umumiyan da ya coci ga wa ma ja'alna mai basharin min qablik al khulda afal mitta wa humul khalidun so ko don mutaballa dan bodan laukunci dan bodan akketu zawan gila anayi waga tuinan na zane jiga waga tuwa ga afona ba ga ije ne fe mu yi na tuwa tuwa so aya mai wuwa daga annabi kadir wudan jiwobiya wata culai hadisi da wani man jiji wuja bayyana a gana gugunar badar nan annabi sallallahu alaihi wasallam kunne kube kafiri je mu ci fe ce baba yin sahaba mu shiga hadda kwa bana ga da bako bai shi tutudeja kafin jima tuzahada da butu annabi fake ji lura be kaya kuma jaje mushi ta ya kafin jima dana da ya muhirin don da wani sahaba ya ji shi ne ya kwa ada tutufe kuma baba da ru to amma ke da tutuca na shi tana gwakwa bici ga da kafiri mabe da ya tuci yi na bara zana mataci tuci wace hukuna wude fursa yi nasara ya kuga zane shi ce da wani annabi caji damuwa annabi ci fe baduwa annabi ci fe baduwa kafin a kuna annabi ci fe baduwa ana ga annabi ba ko abu kwata ni idan lagbana ka na fe kuma ya annabi fe tila ni fe tila ke soko babu suna bakar da ba na zalisi mu ce da ya to gara su da gyani su kwa go kwa ni wo go ya eh mini la ni na ga ni bi fetti a mu wuce wani mu ga Allahumma anjiz li ma wa'adtani su kwa ni ko na waje mi na mun she Allahumma in ka bi li saba su ko jama'a gina jimi da ba da nan kafiri ziga tafi la tuba filar bi za a wakin gobe so abin kada ya la gyara la da ga na ga doga in talika zai ne saba fil islam mi alul islam wace shara da bayan sahaba jina kai ya la gyara la da ga na sallallahu alaihi wasallam ga annabi maburu je juyo eh sai bogo e be ga annabi alul dambo e to nun da bar kira wuci be kula yo annabi mabuga sahaba ne ga ta ji ga to ta ja ja laka kafiri chawu lan la tubadu fil ardi ani da hannun gada mun ga ani da ga la tuba bi fil ardi biya ban wa ga ne sai ki ani bi da sa ani ba ni da ba ya ji ibada su bana yake cin wai ba fil ardi ba ji fata ga mutane yau min mutane man su sa amfani ga ya ce le ga ga me ya ce mu ku hilan ya, ila da yitu ga ga ga abla umar na hadisin da ci ayi hadisin da tazuna majumbuju gube a jabir abdullahi gube ya abu sayyid al-khudri gube buga fondo ci salla bina rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ta lailatin annabi be sha to salla ya shimbe ci lani salatal insha salla insha fi akhir ayati zo bara yi we jo bi ma na lamar da tufa ba na mun ci faru sallallahu alaihi wasallam ci bi jo ba falamma sallama annabi je ji sallama qama annabi ce kuta fa qala annabi ce ga ga ara'aytukum ara'aytakum laylatakum hadhihi yele shi yayin ne annabi ga dai yele shi yayin ne fa inna la rasimiyati sanatin minha la yabqa mimman a ala da ya shi ya goro adda na kita kin gobe mini ibona zando da gudakin gobe bani da da ya shi ya goro wa da gobe da alibe ga dani to amma shi ga to kama ga ni da alibe da kan na ni da da shi goro kan ga ni kit anan fijo kan ga na bata da na ba kyana to ani da alibe ga tu kun ga da da kan ga lokaci anan ne buna ci ga alibe ga gono gabi na kira fi siyakin nafi buna ga la wani la. nafiya la yabqa mimman huwa ala zariha ahadun ahadun ga inda kiran da siyake la wani ne na so wa ye na daga na ga gannaga e ya shi to bu a za kya ni ga ne ke ne je je za mu to ana mun ne ko ga ji fara ko dai a ga gannan ya ca annabi ma na ya ca na sallallahu alaihi wasallam a ci gaga wakati ule mini hujja na na ga lauka na alhadiru hayya ila zamanin da sallallahu alaihi da kana mi atbai wani la nasarahu wa la ma'ahu li umumi risalati annabi khadir gaddara yo da da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi zai ibn sahaba ne mu anabi khadra adayu a anabi tutu mu aba ni sara sana bara ni mu ayisa buna anabi gaye etiyo ki sanu ga lauka na musa hayya ipa ya tawo chuko lokaci na anabi le takada ya tawra e gani be sai na umar yi na chika bawo le be ne yo ke ka anabi musa ga dara yo dai nan na dole wala mutumi muhammadu so a ci yo abda ke hannu da kanu ga da rayo lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam dole ga su sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ma dan kuno bi ya mata ba gale da gani galiyo kulawa annabi sahabi da ga mu taba ne mu mun na so yo yoye ga manaji ne je ku zan so ilan kanito wa ma fa'altu al amri dhalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra na na ga fassara yayin na wanda yi kwanci wa daga ga wace fi hukumuri a kan annabi khadar har bayanin jiya annabi musa da wani bayani da ya ce ma ita hakikin a igacin <clears throat> lamarin da lai yan layi gaba dan gurko ya ci misala annabi khadar wani eza shi dabo ga ilahun ce wa gile gobe su fiji. e gangan magibba yin wilaya wace yin kuwa sufi ya ga gawa e a ga gibba yin wilaya e gibba yin walibo wace gibba yin annabi mini man ya ne ga abu yazid al-bistami ga khudna bahran waqafa al-anbiya bi sahili awalihi aye ginuwetu na annabaji baina agadaba wa ku kan eh min sha'ira ga maqamun nubuwati fi barzakhi fuwaikar rasuli wa dunar wali e giba ni annabi e, e, eh, e, e ba abo mutafito gegiya darajar tuci e ba abo annabi gatuci amma tana annabi gatuci na wa dunar wali annabi ke kuwaniya so ke waga gawa da wannan e waga gawa gaga e ba darajar ya tucigayo na gbagbagana muciji mitu annabi muciji tu wali wali ga tuci soko wa ga anabi soko abu ya to ma le kai ga wuce ye eh misali bani wani iri ci wani la da ni jabuli shewa na ya Allah ci wuci annabi Muhammadu ali e ba ni ci ne to ci ne ji gani ne ci wani Allah ya wani ya ji ne za ta tun liya ta ta ga wani na ma anzalallahu biha min sultan wa da wuta qur'ani ba wa da wuta ta hadisi ba ga sunne shewa wuce ijina ga waliya ya a to ta ta ta ta tawo e wuce ga ma fe ke ji kya bi wani waga daga a a a ga waje da bi wani shi ya ije da wani shi mana mai ne ije da bi hani zani ji ya tu ga wani ja da ga ije da yo e ko ne la le wuja na ju tabbatarwa ga wani ya yo na e ko ne ne ga ne ya kuyi ga Soko ko ga kuyi gan annabi muhammadu ga kuyi gan amma ga so ndo chaja webo wa ga ga wa karara ga she wa ga nabi ndo chaji mu wa yi yadda ya amma wa ga ci ko ta ne fatal na ti ya ga wani ga mala e e wa ga shi ha ku ha e amma ga diga ga ga kando darajar shewa na fi gaibe da shi na wace na nabi muhammadu na cuyi na su kila kafi a tusu na nabi yana tusu na shewa ya zushi su bawo ɗan eh? gaskiya lamarin nan gai gaga wani da kirki sakuwar madabu eh ga yi kodin babagana

yukhrijuhu min adh-dhulumati ila an-nur me ji fata ga wena me ga gabe da nan wali wayo me ji fata ga insha Allah wali mi yoro kan so ko mi ji makiwa e maso yuni yo me ji fata pata ijabu da nan wali so ko me ji fata aji e ji ba nan ga babba be badar da mutane ga kuna go na tafitu wana ngai annabi soko Me ke tafitu wuce ngai ta pata ngai tuci soko ki rike tsakanin annabi soko nan da tuci yau wija da gaga zane annabi soko na zane soko tutu mu tufi zaji amu yuli tafiya fassara na ga fe ga zai fo ga za ga ga zane we annabi soko na ngai zane soko tutu umma ga gada in ga gada waya zaji abi mana wuje soko da yiwu na agwasu umma ga gada ji wa za ga ja mun ji ga addini fasara na ebo kibo ebo ya ayin suratu ali ha ayin suratu ali muradu na nawi ga nan duji tabbata daga annabi soko ce da mu ce da jiwazi za inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayi wata abici ne ko tuci

min kitabin wa hikma su ma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna qala akrantum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ashahidi aya nage ruwa ga annabi dondo ce jiwazi ya tufi zai na wala we yana amma we ne le be litafi yetu cin ga shuje ne litafi yetu cin ga shuje ne ga wa dubu amma tuci wai mai littafi ya tuci na shi na wuce wazo ga littafi gumi na wuga wani ya zaji na ya ji fata wayo amma daraja ya tuci mutato kwata wa kisa bai na ta sufi ya lobe yi na ga wani ga tafi ci ga ga ci ji mutu tuci soko ci ji mutu annabi soko gama na yau so ibada kokoro biyu ah, a igaruwa a ci sanarkuna adinin da sun nawa sunna wallugun iza jiji eto da sukunin ga ga jinan ga lafi ko cejo a ga ganga alamun wallugun ba ya wani sari ko ya tabi zuci in ba biya wani dan gurgu da a ga mun kin ba wuga ki ta wuce a mai kere a e, e, ga man e in ka tuji makaranta tunani ga mun lo ba wani yi in ka da ba wani wuce ma mai lokaci azun fa da ci wani wuce giye giti da ya gidi can zama ya zuyi man ce wani wuce ce ga zane ya na tutu ya gina makaranta na tutu bai na ga to in gici ma mai gyau da wa da ya gibe miya bashe na wasu gabo an gabo ta sai na muke makaranta ce bacci da mu zo bacci na muke ne ya mu don da ba wani wuce ja nya nya ni o amma mu ne ga mamaki ki wale o ne gicin da ci mai gibi hazu yo ne ga kuma gibi wa eh da hazu yin ga ko ga gigi gici wali yo na so ga haje wali eh yi ni da zuci ji ba dan ko ɗanɗai manufu ne a zaga laifin shari'a baya a je na sokon nan ga ga jina ma manyu ji zina da sun ne walibo manyu fado ka sokon biti da sun na walibo amma ga na laifu ya ma ki jan ganga ni da halin wuza walibo wilaya yo waliro walibo yo wuza so yana ji ka shari'a yana yana ya fi ci yi kayi ama eh arufu pé àrùfù da kashi so zàmẹ́wà gánwà àjílà látàwọn àjí mọ̀síbà ìrìn náà ni wà sun jíhùn lóṣù mẹ́wọ̀ nígbò gamala dole ya gudu wani bai misala ne nijin alkhairi ya zan ga fuwa sharado kwado kasu ko da su ne don dunga yi zo walibo da duba yi sannan ko ga alkhairi ya eh wa tilka aljannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu eza da pembe ci pe chuo cha juya ke sheria so ko nugo alibi muhammadu afiwo amma annabi sallallahu alaihi wasallam kan ci sheria bu da zo en do ga be ji na mutai la ji be zo ce ga ga ji en do ga ga la mu ba ne so so ku yo ga manu gama na sun ja eh alkawari mai an ja eh lafa su koba ci eh, gan nan ga jina ma annabi wata jin wa duba da yazo annabi ju ya ke shari'a za mu ci ci ke mu bayan mu ci ne mu yi wali ya ke shari'a shi a ke yi yi eh, yi shari'a yi lobe yo yi lobe so a gan tupapa olùgbà tupa tọ̀ na ìgbà pàtó dáná sọ̀kọ́ fúgbó sọ̀kọ́ fata ilé olùwíkẹ́ sọ̀kọ́ máa ń wíkẹ́ àdínì ní ìdánilẹ́ wọ́n dá àtẹ́sẹ̀ da kúrú lọ sọ̀kọ́ àzìkí ganyan gbọ́nà ìdàjẹ́ wọ́n gá àdágara ga àdínì aláwọ̀ atún àgọ́ àgbáyébó sọ̀kọ́ àjẹ́ ìdámọ́ ẹgbẹ́ni ìgbà kẹta ajídé nínú tí wọ́n pátá ilé sọ̀kọ́ dáwọn pátá adana yi majina ya cijin su kwaye zo gawa mu su kwaye zo gawa mu su kwaye zo gawa mu yin tuna yi mana wa gama da wa gama wa da ziga mana sun su kwa inda da ya gafi wa kwaye jim tare ba na mabayin wuri da ta kwaye wuri ibn laifi su kun fadin da su kwana wata karo da ya ce amma ya su kun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته